To daga shirin nishaɗi sai kuma shirin muryoyinku da kuke aiko mana ta kafa sadarwar WhatsApp. Ai sauraro lafiya. Sunana Aliyu ta Umar na unguwar kwalli a jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama da taya murna ga ɗaukacin mabiya addinin Kirista na sashen Hausa na muryar Amurka da waɗanda suke kan dandalin sada zumunta na WhatsApp da Facebook masu sauraro da kuma ɗimbin ah, mabiya addinin kirista a faɗin duniya ina yi musu murnar wannan rana ta kirsimeti da kuma boxing day da fatan allah ya ba mu zama lafiya a ƙasar mu najeriya na assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka sunana zai bala kofa sabuwar birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa malam ibrahim alfa ahmed mun ji kan da sun gabata a wannan shekara ta 2016 allah ya saka da alheri saboda wannan shiri lafiya na ciki da gaskiya ya zama tankar kotun koli a najeriya saboda duk shirin da ka yi ana marasa gali kuma cikin shirin da ka yi za a samu mahukunta su jiya za a samu hukumomi waɗanda ka ɗaukar nauyin hakkin kwato ma waɗanda an ka zalunta hakkinsu to malam iro wanga abu da kai ba karamin jihadi da ba murya amurka kun ci yabo da janjina akan wannan shiri naku na ciki da gaskiya yuka ba ta huda shi allah ya saka da alheri yanzu kuma za mu saurari na shekara ta 2017 in gare da lahira allah ya sa wannan shiri ci gaba da ɗaurewa koyo na gode daga zai da wala kofa sabuwa birnin kebbi shugaban kungiyar murya talakar Assalamu alaikum. Ya jama'a musulmi muna roƙon a taya mu du'a'i akan wani daniya da aka yi muna cikin ayyukanmu. Muna roƙon gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin Labour waɗanda muke ƙarƙashinsu. Muna aiki yau shekara biyu kenan sai mai wata biyu cikin na uku a bamu wata ɗaya. In muka yi wasu wata aka bamu wani sai wani wata kuma a bamu wata ɗaya. Su kuɗinmu suka taru yanzu muna da kuɗin muna biyan su albashin wata goma sha uku sun ba mu wata ɗaya cikin wannan wata to saboda haka muna roƙon mu ji don allah ina ne hakkin mu yake hewa ta ina ne yake muna roƙon gwamnatin nan tun da ta adalci ce ta bincika mana da kuma gwamnatin nan ta leba wadda muke karkashinta tunda suna zuwa har wani wuri ban ga dalilin da dan biri za ka yi wasa da dan za ka yi abu tare da dan biri sandan ka ta makale sama ba muna karkashin waɗanda ka nemi wasu hakki daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa mu da karkashin su har yanzu abin da bai hito ba kuma ban ji wani bayani ba muna roƙon dan girman Allah su tuna mutuwa fa za mai duk wanda ya ci hakkin wani ya tabbatar da ba riƙwa zai ba a duniya ba shine ya zamna duniya kenan ba to don allah su taimaka su fito mana da hakkin bayan wannan kuma muna son duk in wani abu ne wanda ya zamanto alawun mu da kuma kudin hutun mu ba mu dai da kudin hutu yanzu tun wannan shekara ba kudin hutu ba alawun sannan albashin mu ya sarka na hau wata goma sha sai wannan karo aka ba mu kuɗin wata ɗaya yanzu muna bin wata goma sha biyu gare su ni ne mai magana abdullahi magaji lambata ta tsohon soja 26439 Corporal Abdu Magaji, S. Sergeant. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. To hakika na shigo wannan filin ne domin in yi jinjina ga ainihin hukumar kwastam a Najeriya dangane da wani yunkuri da muka ji ta yi na kama wasu gurbatattu da suka shigo da wata shinkafa ta roba. Hakika hukumar kwastam ta yi namijin kokari kwarai da gaske. a gefe ɗaya ina ƙara jan hankalin wannan hukumar da ta ƙara zage damtse ta yi aiki tsakani da allah kada ta kasance tana yin angulu da kan zabo ma'ana dai wasu na fakewa da guzuma suna harbin karsana in dai za a yi don a inganta ƙasa ƙasa ta ci gaba arzikin ƙasa ya ƙara inganta ya zama muna ciyar da kanmu muna wadatar da kanmu to dole sai mun yi haƙuri mun kai zuciyoyi nesa amma fa hukumar tana da kalubale babba a gaba ina ƙara kira kuma ga gwamnatin tarayya da ta fito da wasu hanyoyi na dabaru na sauƙaƙa ma talakawan ƙasa domin samun ci maka ko kuma samun abubuwan da za su riga ciyar da kawunansu musamman a sabuwar shekara da muke shirye-shiryen kamawarta a mako mai zuwa na gode sashen hausa na dandalin boa mai magana hafizu balaraba musau daga jihar zamfara a tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOA filin yau da gobe barkanmu da yau barkanmu da wuri da fatan da yi wani lafiya. muna gaida ku muna jin daɗin shirye-shiryen naku da fatan da za a ci gaba da su za a ci gaba da faɗakar da al'umma da karantar da al'umma da dai sauran shirye-shiryen kuma masu kayatarwa gaskiya ba abin za mu ci sai dai allah ya ƙara basira aiki allah ya taimake ku kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum lawali muhammadu wanda an kafsin da lawali an duwa ne nijar na gaida ku assalamu alaikum